yau laraba talatin ga watan rabiu sani hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu daya da dari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da biyar ga watan oktoba 1994 muna karatun littafin Riyabu salihina mun kwana a hadisi na kusin da takwas za mu tashi hadisi na ainihin wato farkon babi na takawa mala yake babun fi babin da ke magana akan attaqwa tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin Allah domin taqwa tana da ma'ana guda biyu anan na farko ka ji tsoron Allah wajen bin shari'o'in shi na biyu kuma ka rinka kiyaye abubuwan da ainihin Allah ya ainihin wajabta maka da ka kiyaye musu kamar yadda malam ya saba sai ya kawo ayoyi na alkur'ani duk sanda ya bude babi sannan sai biyo baya da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce qala Allah ta'ala an gyara dai malam kakkabi Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wa qala ta'ala sannan Allah madaukaki ya sake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya malam ce wa hadhihi al-aya wannan aya ta ƙarshe da muka karanta mu bayyana lil muradi min al ula ita ce bayyana manufar aya ta farko aya ta farko ta kallafa a ji tsoron Allah iyakar tsirewa to sai wannan sai ta sassauta hukuncin a'a iyaka din nan shine gwargwadon yadda zaka iya ba za a kallafa maka dole tsoron Allah ka daidai da lawana ba kowa gwargwadon imani shi wa qala ta'ala har wayo Allah madaukake yake يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا, وقولوا قولا سديدا يا قوموا إليه تجدوا ران الله sannan ku rinka faɗin magana wadda take ita ce daidai ma'ana magana da take gaskiya wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'luma mala yace ayoyi da ke magana dangane da umarni da tsoron Allah suna da yawa ma'luma sannan kuma sanannu sanannu ne wa qala ta'ala har wa yau Allah madaukaki ya ce wa man yattaqillaha duk wanda yake tsoron Allah yake kula da shari'o'in Allah yaj'al lahu makhraja Allah zai sanya mishi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai kawo mishi arziki ta inda bai tsammani ba wannan aya aka ce lokacin da ta sauka wani mutum ne ko kuma kafin saukar da wani mutum ne daga cikin sahabbai an yi yaƙi sai kafirai suka kama ɗan shi sai suka tafi da shi sai suka tafi da wannan ɗana shi kenan. uwar wannan yaro sai dai ta kuka ba dare ba rana sai ta fara ramewa saboda ainihin damuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu labari sai mijinta ya zo ya gaya mishi ma'ana ya cewa mata ta kaji kaji abin da take ciki saboda an kama ɗanmu sai ya ce ba sai da matarka ku yawaita faɗar la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah Allah zai warware muku wannan ainihin mummunan hali da kuke ciki da suka yawaita faɗa wannan kalma ran nan da tsakar dare ko sai ga yaro yana buga kofa ya dawo ya koro raƙuma ɗari na kafirai riba kafa kenan shine wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ai la haula wala quwwata illa billah abinda aka ce ku ji tsoron Allah kenan ku ci gaba da faɗi ko amma sai Allah ya biya musu bukata to shine Allah yake wa man ya yaj'al lahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya mishi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai bashi arziki ta inda bai tsammata ba saboda haka in ka tsare gaskiya a kasuwancinka sai ka ga Allah ya kawo maka arziki ta inda baka tsammata ba lokacin sallah ya sai ka rufe rumfarka ko kuma ka ainihin san yadda za ka yi ka tashi ka tafi sallah saboda me saboda tsoron Allah ka ji an ce hayya ala fala sai ka tashi ka tafi hayya ala fala sai ka tashi ka tafi sai ka ga ka samu wani na ne yana jiran ka kofar rumfarka zai sai yayi siyayya a wurinka waɗannan da ba su tafi sallan ba kuma ya ki siyayya a tun tunda al'amarin a hannun Allah yake wa qala ta'ala sannan Allah yake in tattaqullaha matukar kuka ji tsoron Allah ya ja'allakum furqana Allah zai sanya muku haske wanda za ku ranga rarrabe karya da gaskiya sai kassir an kun sayyatikum kuma Allah zai kankare muku zunubanku da ya gafir lakum kuma Allah zai muku gafara wallahu dhul fadli azim Lallai Allah yana da falala falalar kuma mai girma duk waɗannan ayoyi suna magana dangane da tsoron Allah ko mana yace wal ayatu fil babi kathiratun ma'aluma, ayoyin da suka zo a wannan babi suna da yawa kuma sanannu ne Muhammad amma al-ahadith hadisai ko suka zo a wannan babi fal awwalu hadisi na farko a wannan babi an abi hurairah ta anhu qala an karɓo shi ne daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda yace Ƙila ya rasulullahi man akramun nasi qala atqahum فقالوا ليس عن هذا نسألك فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأما آدين العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه وانا حديثي لدى أبو هريرة أغا كربوشي الله تعالى مش يرده قال أبو هريرة يتي قيل يا رسول الله أنت بي من ذو الله كتي يا من ذو الله من أكرم الناس أتكم عليه باكي إيواني ليتي ya fi daraja kala sai ce a tiqahum wanda ya ji tsoron Allah mahallin shahir kenan dama nassin qur'ani ma haka yace inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi tsoron Allah shine ya fi ku girma a gurin Allah ba a gurin mutane ba ma'ana wannan hadisin shi ya fassara wannan aya kenan wannan shine tafsirul hadisi bil tafsirul aya bil hadis ai tafsirul qur'ani bil hadis dama an ka zo tafsiri na alqur'ani masdari na farko na tafsirin alqur'ani shine tafsirin qur'ani bil qur'ani in baka fahimci haka ba sai ka da tafsirin qur'ani bis sunna in baka fahimci haka ba sai tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba sannan kuma aqwalis tabi'ina kana gabatar da manya-manyan sahabbai waɗanda suka fi kowa sanin fasara alqur'ani irin su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud Ubay bin Ka'ab da makamantansu sannan aka da cikin ta da sai ka da wajen su Mujahid Bahab Ikrama da makamantansu in tafiya ce nisa kuma sai a dawo cikin mufassirina a zo wurin su Ibn Jarir bin Tabari Imam Al-Qurtubi Ibn Kathir Ibn Al-Arabi manya manyan malamai to haka ake wajen tafsirin Al-Qur'ani shine masadir na ainihin tafsirin Al-Qur'ani قال النبي يتي wanda ya دي tsoron Allah shi ya fi girma. faqalu sai suka ce laisa an haza nas'aluka ai mu ba muna tambayar ka game da wannan bane to sai manzo Allah ya fahimci kamar suna tambayar to a faɗi sunan mutumin da ya girma din ne shi da ya nuna aikin da za a yi ne a fi samun ɗaukaka a wurin Allah sai suka ce su ba haka suke nufi ba to sai yake fahimtar suna nufin a ce wani shi ne babban mutum a cikin mutane in dai daraja ce kala sai yace ce fa yusufu nabiyullahi to annabi yusufu dai annabin Allah ne bin nabiyin lahi dan annabin Allah baban shi ya ako ko annabin Allah ne bin nabiyin lahi ko dan annabin Allah wane ne baban yaqub eh ishaq shi kuma ishaq bin khalilullah dan masoyin Allah annabi ibrahim to aka ce duk duniya ko cikin annabawa wanda Allah ya tara mishi gata kuma irin wannan daraja ta wajen nasaba kai annabi babanka annabi baban babanka annabi kakanka kenan baban kakanka annabi in banda annabi Yusuf ba wanda yake da wannan darajar da zalika fadlullahi yu'tihi man yasha dama Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah farafa ba'dahum darajat wannan annabi yana da irin darajar shi an gane ko sai qalu sai suka ce laisa an hada nas'aluka ai mu ba muna tambayar ka game da wannan ne to sai annabi ya fahimci hakikanin abin da suke tambaya ma'ana a cikin kabilan larabawa wane ne ya fi girma a yanzu tun da an musulunta da can dai an san suwana da suwana ne to musulunci yanzu ya rusa girma wani mai girma wanda maguzanci ya bashi to sai annabi ya fahimci suna nufin cikin larabawa wa ya fi girma kala sai ya ce fa amma adinil arabi tas'aluni to kuna tambaya ta ne dangane da asalin kabilar larabawa ma'adin anan ba ma'adini wanda ka sani da ake haƙowa ba an gane ko ba kamus za a duba ba sai a duba garibul hadith abu ishaq al-harbi garibul hadith al-harwi al-fa'id fi garibul hadith na zamakhshari al nihaya fi garibul hadith ibn al-asir al-jazari an gane ko fa an ma'adin al-arabi tas'aluni kuna tambaya ta ne dangane da asalin kabilar larabawa cewa cikin larabawa ya fi girma sai annabi ya ce khiyaruhum fil jahiliya manyan mutane zaɓaɓɓu waɗanda ke zamanin jahiliya khiyaruhum fil islami su ne manya kuma a cikin musulunci idza faqahu amma in sun san addini sharadi kenan saboda haka in aka tashi zaben shi da can duk ana hanya batacciya sai aka gane addini yanzu ko aka shigo musulunci ko aka dawo sunna suwaye da can manya a cikin mu to yanzu ma sai a dawo a dube su in dai sun yi ilimi to su suka fi cancanta a bar su da wannan girma dan su suka fi cancanta da su jagorancin jama'a tun dama sun saba amma in ba su sami ilimi ba fa to sai su koma baya kuma masu ilimi sai su dawo sai su wuce gaba an gane ko sharadi kenan wajen shugaba Allah ya sharanta sai an samu shugaba ya cika sharadi biyu an gane ko ya zama yana da karfin jiki da karfin zuciya ba rago ba ba malalaci ba sannan kuma sai ya zama mai ilimi haka ayar suratul baqara ta nuna an gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim su ne suka ruwaito wannan hadisi mahallin shahid a wannan hadisi shine atikahu wanda yake tsoron Allah ya fi kowa girma a gurin Allah wa faquhu ma ne yake faquhu bi dammil qaf ayi wa qaumi ruwa bamma ai mata rafa'a alal mashhuri ga magana shahararriya ma'ana a wurin luga ana samun ikhtilafi kenan wa kusiya amma an ba da labarin an ba hikaya ma'ana an bayar da labarin cewa a iya kasarar da a ce "Faƙihu". ko faƙihu ko faƙuhu amma faƙuhu shi ne ya fi ai alimu ahkama shari'a in sun san hukunce shari'a sai su zama su shugabanni a sani hadisi na biyu wanda ke tabbatar da falala ta tsoron allah an abi sa'idin al-khudri anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala ad-dunya ulwatun khabira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna فاتقوا الله fattaqu dunya wattaqu nisaa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa'i rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace anin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbo daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ya ce inna duniya lallai ita duniya hulwatu tana da zaƙi, tana da daɗi. khabira kuma kyakkyawa ce koriya shar ba haka take ba haka take ga ta da daɗi ga ta da kyau amma kuma in ka sake ta yaudare ka to ka kaɗe shi yasa sai na aliyu da daddare sai tashi yana magana da duniya yana ya duniya gurri gairi ki wani na ba dai ni ba ya duniya na fi ƙarfin wa inna Allah kuma lallai Allah mustakhlifukum fiha lallai Allah zai tabbatar da ku a bayan ƙasa ku zama ku ne ke jagoranci fayanzuru kaifa ta'maluna sai ya ga yaya za ku yi ku samu karfi ku samu iko da wadata sai Allah ya gwada ku ya ga to yaya za ku tun da yanzu ga ni'ima ta zo sai annabi ya ce fattaqud dunya ku kiyayi duniya ku guji duniya dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu hanyoyin rayuwa guda biyu wanda za ka zauna lafiya da mutane kuma ka sadu da ubangiji lafiya yace ka guji abin hannun mutane sai su soka idan gari ya waye za ka bi wannan layi na kasuwa ka bi wannan ka bi wannan haɗo tumatir wannan magi in ka sai rinka kulla rumfa ba su son ka an gane ko idan kana so Allah ya so ka shi kuma ya ce sai ka guji duniya to ce ga ka zauna lafiya da mutane ba ka ba abin hannunsu Allah kuma ya ce ka kauda kai daga duniya sai ka zaka kawa gari ka ainihin samu aminci wurin ubangiji to shine annabi yake fattaqu duniya ku guji duniya ku tsoraci duniya a bar tsoroci. wattaqun nisaa kuma ku ji tsoron mata domin sharrin mata yana da yawa don me yake fa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat fil nisa'i farkon fitinar da ta faru a banu isra'ila ta hanyar mata ta faru aga ce wani babban malami cikin banu isra'ila mai ilimi ne aiki da ilimi sai ya auri wata fitinan mata sai ta fitine shi ya rasa yadda zai yi da ita sai ke yar gajera ce haka sai take ita so take sai ta fi duk matar da ke cikin bani Isra'ila kuma tsawo sai mata kafa katako kenan kuma kowa ya san aka yi takalmi wanda ya fi tsawon ka in kana tafiya ya za ka yi faduwa za ka yi to malam sai ka rinka rike mu kuma muna tafiya <laughs> daga wa'azi da karantawa malam ya koma yawo da mace kuma fitina ta faru ko bata faru ba malam zai zo sallar jam'i malam zai zo karatu zai ji wurin wa'azi <laughs> to fitinan mace kenan an gane ko wasu malamai kuma suka ce a fitinar farko da aka ce ta faru ga banu isra'ila wata mata ce wani sarki ya fitini da ita ta ce idan har yana so ta yadda ta aure shi sai in ya yanka annabi ya haya sai kama annabi ya haya yana wa'azi sai yanka shi kuma ta ci auren shi fitina ta samu ko bata samu ba Allah ya raba mu da makircin mata rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan mata sai ku yi hakuri karatu ya zo kanku yau Allah ne ya ce inna kai da kunna azim makircin ku ya fi na shedan girma haka Allah ya ce makircin mace na taɓa buga muku misali wani malami ya littafi ya tattara duk makircin mata sai zai yana ba wata mata labari tana da ruwa a bakin rijiya yace ai duk wani makirci na ku na gama da shi baki ɗaya sai ta ce Allah malam sai yace a haba ai duk na gama da su sai ta ce to ka mu gani malam sai yace a gani ki gani sai ta duba tana gani tana gani sai ta ce ka lallai kuwa amma baka san wannan ba sai ta tunda ba littafin rijiya ko ya san wannan Allah ya raba mu da makircin ba da zunza eh gudun duniya ba cewa za ka gaba daya ba za ka ji daɗin duniya ba kai kokari ka nemi halal ka. amma kar ka sake ainihin ta janye ka gaba daya don duk wanda yake gaba daya ya tare wa lahira to kuma za ka ga al'amura sun zo sun shaɗe mishi duk wanda kuma yake gaba daya ya ƙaurace wa duniya zai samu al'amura kuma za su yi mishi ainihin wuya na dangane da lahira don haka ya ake so sai Allah yake wa tabi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi fil ard eh, wala tabghi al-fasada fil ard yace wa tabi fi ma ataka Allahu daral akhirah abinda Allah ya baka a nan duniya to kai kokari ka nemi lahira da shi dabino kwaya ɗaya in zaka ci kai kokari ka tsaga shi ka ce wani bismillah wannan dabinan ƙarshen ta yaka samu ka shiga aljanna saboda shi shine wattabi fi ma ataka Allahu al akhirah dan abin da Allah ya baka komai kankanta shi a duniya kai kokari ka nemi lahira da shi sai ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kar kuma ka manta fa kana da rabo a duniya ka nemi duniya ma gwargwado sai ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata tsakaninka da Allah ka kyautata tsakaninka da mutane kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka sai ya ce wala tabgi alfasada fil ardi kar kuma ka rinka yin banna a bayan kasa da dukiya ka tara an ce ka nemi duniya ko to kar kuma ka rinka karkatar da dukiyar nan wajen banna sai kuma a rinka dawowa ana taimakon addinin musulunci ina fata an gane sai da haka ba daidai bane mutum ya ce ai shi gaba ɗayan shi ba ruwan shi da jin daɗin duniya ba ruwan shi da ya aure ba ruwan shi da ya ci abinci mai daɗi a'a wannan kuma zaka wahalar da kanka abinda ake so ka nema halal ka ci an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kun dai san nafi ku tsoron Allah kuma nafi ku gudun duniya amma ina da mata ina bacci kuma ina cin abu mai dadi wata ran in azumi wata ran kuma in sha ruwa ina fata an gane to kuskure ne ka ce kai ba za ka ji dadi ba saboda duniya ba jin dadi aka zo yi ba a'a za a ji dadi a duniya abin da aka hana ni ta kafa aka hana yi an gane ko ka manta da lahira to wannan shine aka hana Allah ya tsare mu الثالث hadisi na uku malam ya ce عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم عبد الله بن مسعود يقول لله النبي إراد أن يكون الله ثبت على يا كسن شينا الدعاء غا أبن ديك فدي وأن الدعاء قوة لك تتاهد الهير الدنيا بالآخرة باكي تايا لكن كما جملة تقوى تايا ka iya ka koya wa yarka ka koya matarka duk wanda ya cancanta ka koya ka koyawa alheri ne a cikin ta mai yawa na duniya da lahira ga lafazin addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka ka shiryar da ni wattuqa Allah ina roƙonka tsoron Allah shine mahallin shahid wal afafa da kamewa ba cin haramun ba shan giya ba zinace zinace ba cin mutuncin zarafin mutane babu taba hakokin mutane babu roƙo babu bara an gane ko ne kamewa ya zama ka kame ka wadatu da Allah abin da Allah ya baka wal ghina da kuma wadata ma'ana innal ghina ghina nafs wadatar zuci ma in ka samu ai ita ma babbar wadata ce dan zaka lura wani miloniya ne fa amma wallahi kai da ba ka kwana da naira biyar ba a yau ka fi shi kwanciyar hankali kaga bai da wadatar zuci kenan to sai ka roki Allah ya baka waɗannan abubuwa na ɗaya shiriya na biyu tsoron Allah na biyu kamewa na uku na hudu shine ainihin neman wadata Allah ya wadata ka wadatar zuci ko kuma Allah ya wadata ka da abin da baka kare mutuncinka da shi ina fata an gane da haka sai ka rika wannan Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina an gane ko ko da yaushe sai ka rinka yin wannan addu'a duk sanda ya faru roƙon Allah kake alherai ne mai yawa a cikin duniya da lahira rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi الرابع حديث نهض أتجن ونن بادي عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها falyati taqwa rawahu muslim wannan hadisi an karbo shi daga baban sari shine adi ibn hatim al-ta'i asalin wannan sahabi krista ne sai ta waje musulunta da cross a wuyan shi kun san kristoci suna sa cross a wuya haka a rataya kamar yadda yanzu zaka samu wasu musulmi su ma sai mutum ya sa bajin shugaban kungiyar su ko shi ma ga shi tune su wani kenan to kamar haka haka kristoci ma suke yi to shi ne sai ainihin wannan sahabi da ya zo musulunta sai annabi ya ce wannan menene sai ya ce ai cross ne sai tsinke shi sai jefa sai a daidai wannan lokaci sai annabi ya karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu illa liya'budu allaha ilahan wahida illa liya'budu ilahan wahida wannan aya manzon Allah ya karanta cewa yahudawa da kiristoci sun ɗauki malamai da masu bauta sun mai da su sune kuma abin bautar su ma'ana sun daina bautar Allah an koma ana bautar reverend fathers da kuma fastoci da sauransu haka kuma sai Allah yake sun ɗauki almasihu dan maryam suna bauta mishi alhali kuma ba a umarce su su bauta kowa ba sai Allah domin ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai wannan sahabi da ya musulunta sai ya rasulullahi ai ba bauta su muke yi ba sai manzo Allah yake ba sa halatta muku haram ku yadda sai yake suna yi ba sa haramta muku halal ku yadda sai yake sunan sai wannan ai take bauta ma'ana duk malamin da zai dubi abin da Allah ya ce halal ne sai ya haramta masa sai ka yadda ka bauta mishi duk malamin da ya kalli wani abu wanda Allah ya haramta sai ce ba komai je ka yi ka bauta wannan malamin in ka bi shi in ka samu tafsir al-aziz al-hamid al-misafin al-sheikh Sulaiman za ka cikakken sharhi akan wannan ainihin aya ina fata an gane babu man aba al-ulama wal umara babin da ke magana akan wanda yake bin malamai da sarakuna ya kauce wa shari'a Allah ya bi malamai da sarakuna wannan malaman ilimin usulin fiqh kamar da Ibn Qayyim ya faɗi cikin alamul muwaqqi'ina yace laifi wanda yake mummuna wanda za a gwama shi da shirka a musulunci in ma ba a ce ya fi shirka ba yake shi ne haramtar da abin da Allah ya halatta ko halatar da abin da Allah ya haramta yake dan munin abin ya kai muni domin na farko canza shari'a Allah ne Allah ya ce haram kai ka ce halal haka yake ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla lakum ya ku mu'mina ta kurin ka haramta abubuwa masu dadi da Allah ya halatta muku shi yasa annabi yaqubu alaihi salatu wasalam ya taba eh, eh, rashin lafiya sai yake ya Allah ne alƙawarin in ka bani sauki na daina cin naman raƙumi na haramta wa kaina da Allah ya shi sauki sai cika wannan alƙawari to ƴaƴa da jikoki kuma da suka taso yahudawa sai suka ce ai waya addinin su haramun ne a cira kuni shi ne sai Allah ya ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila duk abincin da ka sani halal ne ga annabi yaqub shine isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abin da shi annabi yaqub ya haramta wa kanshi min qabli an tunazzala at-taura tun kan a saukar da at-taura in ko kun ce naman raƙumi haramun ne kul fa'atu bit taurati fatluha a zo da at-taura a karanta a zo a yi muqabala da annabi Muhammad da Yahudawa haka ake yin za a yi muƙabala sai a ce a zo da littafi a karanta an ba ga tsoro ba mana sai suka kauce annabi na da gaskiya kenan ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a zo a yi mubahala manzon Allah yana kan addinin musulunci su kuma suna kan addinin kirista kullum ana jayya sai aka ce yau dai a zo a wa makaryaci albarka kowa ya fito da wa wa wa تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم Allah فنجعل لعنة الله على الكاذبين sai manzo Allah ya tattaro Alhassan da Husaini da Fatima sai yake Allah gana wa na fito da su su kuma su fito sai kowa ya kauce malam ka fito mana ka mutu wallahi <laughs> waye zai da ai ai ai la'ani tsakanin shi da manzo Allah kai ka da kana hauka ne dan gatan Allah <laughs> ina fata an gane dan gatan Allah wallahi ka fito ka mutu <laughs> na'am kware da gaske eh, ibn abbas yi wannan fassara wuta ba ta sako daga sama duk sai ta kone kai ka fito kace zaka yadda dafi ne ne da manzon Allah wane ne kai a duniyar nan duk sama da ƙasa tsakanin halittar ubangiji ba wanda Allah ya daidaita shi da manzan Allah wajen daraja ma'ana manzon Allah ya zarci kowane ne ka sani wannan babu sabani a cikin al'ummar musulunci ina fata an gane Allah ya shirya da to shine shi wannan adidin bin na ta'i radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda ya yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله تيرا دا أمينتين الله ثبتا غريش ينا تيوا من حلف على يمين وان دا يوترنسوا ثم رأى أتقى لله منها سنن سيدا أبن دي سوران الله تيدا وانا أبدي رنسوا أكم بزيبا فليأتي التقوى يا أيكة أبن دي سوران الله نسيه كفارا مثالي sai wani dan uwanka musulmi ya bata maka rai sai ka ce wallahi ba zan sake zuwa gidanka ba sannan kuma sai aka yi mishi mutuwa to ai dole ka je ka yi mishi ta'aziyya ko to kuma ka yi rantsuwa ba za ka sake zuwa gidan shi ba to sai ka je gidan nashi in ya so daga baya sai ka zo sai ka kafara kafara din irin wannan ta karya rantsuwa ita ce ko ka ainihin ce da miskinai goma ko ka tufatar da su an gane ko da gwargwadon irin abincin da kake ci wanda yake mafi kima a wurinka kada kana cin farfesun kaji da eh, talatala da sauransu ka zo ka samu yan tantabaru yan shilaka <laughs> a jibi <laughs> ina fata an gane min aufar abinci mafi tsakatsaki ko mafi daraja sai a samu sai a dafa sai a yi kafara mutane goma ko kuma ka fi fatar da su gwargwadon abin da zai ishe su sallah ko kuma sai ka ainihin yi azumi kwana uku azumin nan kwana uku ko a jere ko kuma daban-daban ina fata an gane rawahu muslim wannan hadisi imam muslim shi ya ruwaito shi mahallin shahid a wannan hadisi shine sun mara'a atiqa min hafal ya ati taqwa ashe duk inda tsoron Allah yake nan ake so ka to in ka yi to gaciya a lokacin abin ya faru shi kenan an gane ko da zarar larura da rashin lafiya ko mutuwa ta faru sai ka je kaga ba fara a kanka amma kuma in ba makircin shedan ba me zai sa kai rantsuwa ba za ka je gidan dan uwanka musulmi ba ai makircin shedan ne ko dan uwanka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kin ka game da shi kace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi sai a gaisa dukkan zunuban ku sai su kakkabe kamar bishiyar da ta bushe take kakkabar da ayayanta take kakkabar da ganye zuwan nan alheri amma kaga shedan yanzu sai saka mana kyamar hatta musafaha din in ka game da dan uwanka ka kama hannun shi kama naka gaba yanzu na ku sai su kakkaɓe to kuma me aka rasa a rasa a ai an samu alheri ko amma da yake shedani shedani ne sai da ya saka maka wannan kamar shikenan Allah ya shiryar da mu al hadisi na biyar a cikin wannan babi na tsoron Allah an abi umamata sudai ibn ajlan al-bahili radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhtubu fi hajjatil wada'a wada فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم صلى الله ربي عليه وسلم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح عن أبي أمامة وانا حديثي أنكر بوش أبي أمامة الكنية كينا سنين سبي بن عجلان subayyi dan ajlan al dan kabilar bahili radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yakhutubu yana yin hutuba fi hajjatil wada'i a hajjin bankwana wannan ita ce hajji ta farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya dawo madina kuma ita ce hajji ta ƙarshe domin kun san an shirya ba a tafi aikin hajji a shekara ta bakwai ko ta shida sai kafirai suka hana da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda sun hana shikenan sai a koma sai a yi sulhu aka zauna za a rubuta sulhu suka kawo wasu irin sharuɗa waɗanda yake a haƙiƙa ne akwai zalunci a ciki amma da yake annabi ya fi kowa iya siyasan mulki na musulunci sai sai a tafi a haka suka ce duk sanda wani musulmi ya gudu daga madina ya tafi makka to ba za a da shi ba amma duk sanda kafiri ya gudu ya hijira ya taho madina ya musulunta za a koma da shi sai annabi ya ce ya yadda sai umar ya miƙe tsaye ya ce a ina za ka faɗi ya rasulullahi ai wannan cin zarafi ne haɓa manzon Allah abubakar ya ce ina ruwanka shi ne manzon Allah duk abin da ya ba daidai bane ina ruwanka saboda manzon Allah ya san ba wanda zai zo ya ɗanɗana sunnar shi ya gudu makka wa ne ne zai ɗanɗana ya gudu amma cikin waɗannan azzaluman kafirai dan kana tare da su Abu Jahal ko kana kafirci abu ne mai sauki Abu Jahal ya auni ke shinkafa ka guda goma ya hana ka kuɗi don da ruwan shi da kai kafiri ne shi kafiri ne ina fata an gane Allah ya shiryar da mu to ne sai daga ƙarshe aka koma a shekara ta goma manzan Allah ya sa aka yi shela duk kasashen duniya cewa a zo manzan Allah zai yi aikin hajji jadir ya ce madina ta cika babu masaka irin abin da bahaushe ke cewa dinnan sai sai aka fita aikin hajji ana tafiya manzo Allah yana khudu anni manasikakum fa inni la adri la alli la ahujja ba'da hadha sai ku kalli yadda nake aikin hajji mai yiwa daga bana ba zan sake yi ba haka aka tafi aikin hajjin yana koya musu ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza da aka gama aikin hajji sai ta su sai musu doguwar huduba daga cikin huduban ne nan aka kawo mana kaɗan daga ciki fa sai yace ittaqullah ku ji tsoron Allah jama'a wa sallu khamsakum ku yi ku guda biyar ma'ana a jam'i kenan an gane ko yin sallar jam'i wajibi ne qur'ani da sunna da ijma'i Allah yake wa aqimu salata wa atu zakata sai ce warka'u ma'ar raki'ina wa aqimu salata wa atu zakata ku tsayar da sallah wannan ya nuna ashe sallah wajibi ce wa zakata ku kuma bayar da zakka sai ce warka umma arrajina an sake da da magana sallah kenan sai aka ce dan a nuna maka sallar da ake nufi a nan na gaba dinnan da aka ce warka umma arrajina ku zo ku rinka sallah tare da sauran jama'a to ana nufin sallar jam'i kenan ina fata an gane sannan hadisai mun karanta a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kusa da ya sa wani ya limanci shi kuma ya tafi ya kona gidajen waɗanda ba su zuwa sallar jam'i sannan al'umma musulunci duk baki ɗaya sun haɗa kan cewa sahabbai suka ce mu sahabbai ba abin da muke gani cikakken munafunci irin mu ga mutum zai zuwa sallar jam'i ma'ana sai a kira sallah sai ka tsaya sai kai sallah a gaban gadon matarka ko kuma a kofar gidanka ko a cikin zauren ka, wannan alama ce ta nifaka Allah ya tsare mu da ita wa sumu shahrakum sannan ku yi sallah ku ainihin azumci watan ku na Ramadanu ma'ana ku ɗauka baki ɗaya kuma ku sauke baki ɗaya sai dai ya lal'asaf al'amari ya wargaje sai a ɗauki azumi sau biyar a shekara wa addu zakata amwalikum ku bayar da zakar dukiyoyinku ma'ana wannan masu kuɗi kenan waɗanda kuma ba su da kuɗi wadatattu su kuma su yi sadaka ina fata an gane wa ati'u umara'akum ku bi sarakunanku da shugabanninku matukar sun bi Allah tadkhulu jannata rabbikum sai ku shiga aljanna ubangijinku cikin aminci mahallin shahid a wannan shine ittaqullaha ku ji tsoron Allah an gane ko to malam ya fara da ayoyi da ke magana akan tsoron Allah kuma ya rike da hadisin da ke magana akan tsoron Allah tsoron Allah shine duk ainihin ke jagorancin ko menene duk abin da aka ce ba tsoron Allah a ciki komai zai iya faruwa san zuciya zai iya shigo an aka ce ba tsoron Allah ina fata an gane idan san zuciya ya shigo to shikenan sai kowa ya sha wahala ina fata an gane wannan don haka ake so duk abin da za ka yi aka ce ittaqul ittaqillah haisu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah wani bawan Allah mai tsoron Allah kullum aikin shi kenan da tafi a hannu zai tafi makaranta da tafi a hannu zai tafi makaranta to kun san yan iska kuma sun fi sa ido akan irin waɗannan sai aka yi ta ba da labarin ai wannan kullum zai makaranta kullum karatu kullum sai wata tace ni ka zan fitine shi an gane ko haka fitan fawai sai tace za ta fitine shi shi na ya zo wucewa sai ta ce bismillah mana da Allah a aka ce ya zo wucewa sai ta saka ihu tana neman agaji to malamin yaji ana neman taimako yaya sai ya aje bulugul marami ne risala sai ruga da bulugul zai shiga daki kai gudunmawa yana zuwa sai ta jafa kata sai ta kulle sai ce ko ka yi abin da nake so ko kuma zan ɗaga murya mutuncin ka yanzu da yau duk karatu darajar shi za ta wace sai ce ya haƙuri zan biya miki bukata kaga hankalinka zai kwanta za ta nasu sai can sai ce to ba ni ilimin shiga gaban ɗaki in fito mana ko yanzu biya miki bukata sai ta ce to sai shi gaban ɗaki sai shi gaban ɗaki sai kulla kofa sai ce to ya ubangiji kayi alkawarin cewa duk wanda ya ji tsoronka za ka saka mishi mafita ya fita to ya Allah tsoronka ne ya sa har aka yi mijin yi mini wannan makirci Allah ka saka mini mafita din na cika maka alkawarin don ka ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah yaji Allahu makhraja jawab bishar kenan ko to tsoronka ya saka hannu shiga wannan hali sai ka tangar ta dare ta baya sai ya wuce bulugul marama kuma ki ki ta nazarin abin <laughs> ko kuwa Allah ji yadda ne rawahu tirmidhi fi akhir kitab as-salati tirmidhi ya rawaito wannan a karshen littafin sallah wa qala sai yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci kamar kissar Jirai ne Jirai wani bawan Allah ne daga cikin bani Isra'ila yana ibada sai ya je can daji sai ya dan daki haka a sama da ya ɗakin shi nan yake shiga ya ta ibada ya ta ibada ran nan sai baba shi sai ta zo sai ta kira shi ya juraij to yana sallah sai daga hannu ya Allah ga sallah ne ga uwata ta kira ni sai zuciya shi ta nasu akan ya ci gaba da sallah sai ya ci gaba da sallah sai sai fushi sai ta tafi rana ta bi ta sake dawowa ta sake kiran shi sai aka san shi kullum sallah yake bawan Allah ne wali ne an gane ko rana ta uku ma ta sake zuwa ta same shi yana sallah to ran nan sai ke fushi sai ta ce ya Allah kada ka ɗauki ran jiraiji sai ya kalli tufafin karuwai ma'ana sai ya nemi karuwa sai mai baki ko ba sai mai ba sai mai baki za mu ga inda bakin uwa yake ci shi ke na ran nan sai banu isra'ila sai suka zauna a dandali ana hira sai aka ce kai jirai fa yana bauta kaza kaza kaza kaza kaza kaza aka yi ta hira yaya za a yi da jirai ne a ga an saka shi a cikin rigima wai ku duba wai wanda ke ibada wai ake tunanin a saka a nemi yan wasu wannan a saka su a rigima mana to shi kenan sai wata karuwa aka haɗa baki da ita sai ta ce ku rabu da shi zan yi maganin shi sai aka ce to shi kenan sai ta je sai ta ba da dama ga wani makiwaci sai ya mata ciki da ya mata ciki shi kenan sai ta haihu tana haihuwa sai aka ce waye miki ciki ina kika samu da sai ta ce ba gafata ne ko da yake tsaya tasbihi ne yana menene tajiraijin duk wannan ibada da yake yi mai dani mai gora mai sanda sai aka tafi ana zuwa sai aka jiraiju aka kira shi sai ki wa yana sallah shi ko yake sallah yake yi jiraiju sai ki magana yana sallah to uwar shi mata zo aka ce kaga jiraijin nan fataurin kai ne da shi uwar shi mata kira shi ya ki amsa bare mu a rusa dakin ne sai aka rusa daki sai aka jawo jiraiju lafiya ne ne muku zaka ce sa ko kaga abin da kai wannan dan ya aka same shi sai ce wani abu ya faru sai aka ce kaji kaji sai ce to a saurara a kira mushi uwar shi yana da magana da ita sai ce to babu ke kika min baki wannan abu ya same ni yanzu kuma sai ki mini roƙon Allah Allah ya fitar da ni nan ma sai ta roƙi Allah sai tashi sai ya sallah da ya sallah sai ya rike yaro haka sai ya karshe cikin shi sai ce kai waye ubanka da ce wani makiwaci ne sai aje masa yaron su sai ya gaba wa man yattaqillah kenan ko yaj'al allahu makhrajan kun ga Allah ya sa mai mafita sai kuma sai aka zo ana shafa shi tabarruki wali ne ana shafa za mu gina maka ɗakin ka na zinare sai ce a a ku gina shi yadda yake na ƙasa yadda yake da ko to duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai saka mishi mafita a rayuwar shi Allah ya shiryar da mu babun fil yaqini wat tawakkal na'am نعم ماذا اليوم اي نعم يا يا يا يا to wannan addu'o'i aka ce in ya zama kana yi ne kai mutane na amsawa to wannan sai ka rinka yi a jam'i dan ba zai yi ka da hannu kana Allah ka bani kuɗi ma ce amin amma in ce Allah ka bamu ko zai mu ji jin daɗin amin ko to in kana yi ne mutane na amsawa sai ka rinka yin jami'a amma kai kadai ne sai ka bashi da lafazin shi haka ko kuma in a sallah ne kake liman limanci mutane a addu'a da yake a sirran sani sai ka rinka da lafazin kai kadai amma in ya shafi ana yi ne suna amin amin dole a mai da shi jami'i an gane ko eh na'am na'am na'am mutanen maka suna nan suna jiran ki mana akwai waɗanda suka jira su sai da ya iso tukuna sauran na garuruwa ne suka iso aka taru a madina kwarai da gaske babun fil yaqini babin da ke magana akan yaqini ma'anar yaqini shine ka samu tabbas a zuciyarka da sakankan cewa cewa musulunci gaskiya ne abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne an gane ko wani bature na ta buga muku misali da shi a kasar ingila musulmi ne sai ɗashi sai ta rashin lafiya da ta rashin lafiya rashin lafiya ya tsanani kullum sai ciwo ci gaba yake yi magani ake amma ciwo gaba yake yi rannan sai aka zo aka ce to wannan yarinya dai gaskiya al'amarinta ya yi tsanani gare mu saboda haka ka ba mu izini akan zani mata aiki sai ce ya ba da izini sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya wadace ni kuma madalla Allah ya zama shine ainihin jagoranci ga al'amarina to da suka je sai suka mata allura don ta mutu su huta ba wai suna nufin za su yi mata aiki bane wannan allura kuma sai ta zama ita ce sanadin warakarta sai ta warke shi kenan ta samu lafiya kuma kun ga yaqini kenan ya samu yaqini da yake hasbi Allahu ma'ana dogaro da Allah da yayi sai Allah ya taimake shi ya tawakkal da kuma dogaro ga Allah ta dogara ga Allah duk abin da kake yi ma'anar tawakkali ba wai ka kwanta a ɗaki ko a ƙarƙashin gado ka ce Allah ya kawo ba kai ma ka san ba kai daidai ba amma abin da ake nufi da tawakkali in noma ne ka noma sai ka dogara ga Allah shi ne zai ainihin fito da wannan kwaya har ta zama kaza da kaza in kayan kasuwanci ne ka kasa Allah shi zai ainihin kawo ciniki idan kayan sana'a ne ɗan sufanu ne ɗan almakusa ne ka zo ka ajiye Allah shi zai kawo kwastomomi shi ne tawakkali ina fata an gane قال الله تعالى Allah maɗaukaki ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما dangane da yakin ahzab an sha ba da labari akan shi kafiran duniya ne gaba ɗaya suke wa annabi taron dangi da maguzawa da kiristoci da yahudawa da kowa aka taru aka ce tun ya zo yana yakar mu gaba ɗaya to yanzu a manta da wani sabani da ke tsakani a zo a yake shi gaba ɗaya in so kowa sai koma ya ci gaba da abin da yake yi to haka suka taru inda za ka gane kafiri kafiri ne abu ni shine yayi jagorancin rundunar kafiran makka fa a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ni din nan fa dan uwa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun ga yayi jagorancin yaki a zuwa kashe manzon Allah dan Allah kafirai na san musulmi kenan to haka abin yake fa a yanzu waɗannan yahudawa fa yahudawan ingila yahudawan amerika yahudawan duk inda ka ji fa su ne fa suka yi kokarin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga sun yi musulunci ko daya dan Allah yanzu waɗannan sun ce su yanka ne sai ka yadda su ne za su baka shawara su za su tsara maka tattalin rayuwa su za su yi maka kaza dan Allah wannan ba yaudara bane dan Allah mutumin da kakanka ya kashe kakanka saboda musulunci kai yanzu ya zo yace zan gina maka masallaci ka zama liman kai wannan irin sakare ne za ka yadda ko mun fahimci wannan lokacin da yahuda suka shigo kasan nan fa dan su ga sun yi wa addinin musulunci ko ɗaya ba irin cin kashin da ba su yi wa addinin musulunci ba duk inda aka samu alaran ma mahaddacin alqur'ani sai a haƙa rani kamar yadda ka san ana haƙa rani lahadin nan kabari lahadin nan sai a tura wannan alaran ma haka a halin ruku'u haka rani zai danne shi sai ya mutu wani a rataye ƙawahuwan shi kan yana ƙasa haka sai ya ɗigi ina fata an gane ma'ana jini ya taru akai kai ya kumbura har ya mutu haka fa aka rinka idan kaga an kashe addinin musulunci don Allah yanzu Yahudawa za su bude mana faculty of Islamic studies a jami'o'i ya za su karantar da musulunci wannan ba yaudara bane a gaya min wannan babu jami'ar da zaka je a kasar nan ka gama digiri a karantar da kai ko da a halari ne babu in kuma akwai wanda ya gama digiri daga farkon digiri ɗin shi zuwa ya gama shekara hudu kenan a karantar da shi abin da gwargwadon ilimin da ke cikin ahalari ya zo ya bani shaida miki sai aka kashe addinin musulunci na nan cikin gari malamai na cikin gari malaman zaure da ke ba da karatu na hakika sai aka wulakanta su ba malamai bane in kana so ka zama malami a jami'a sai kana da certificate in ka bayar da certificate sai a ɗauke ka a halin ba abin da ka sani fa shaidar zurci an gane ko kai da kake lecturer baka san qur'ani ba baka san hadisi ba baka san fiqh ba baka san arabiya ba ina waɗanda za ka karantar sai a ce wane ya yi digiri wane profesa ne wane yana da doktora wane yana da phd wane yana da kaza akan musulunci sai ka samu dishi ne ne fa duk da yaudaran mu fa ake fa in fa ana so a karanci addinin musulunci hakikanin addinin musulunci dan Allah yanzu wanda yake wanda yake sai da tumatir sai ta kuma kabarta ya kasa tumatir ya ba ya yi niki an da burin da za a cinikin tumatir makabarta sai je kafa ya kasa ne da zuba tumatir yana talla a makabarta wane ne zai siya amma in ya tafi kasuwa ba, ko kuma ya zo bakin titi yanzu kafin a zahar sai ga an sayar da tumatir to duk wanda ke sanya karatun addinin musulunci fa wallahi sai dai a nan cikin gari yana bin wurin malamai a zaure yana karanta kaza yana karanta kaza sai kaga ya samu ilimi na hakika duk waɗannan malamai da suka rubuta mana waɗannan littafai fa ba fa yan certificate din nan bane fa malamai ne da suka rinka bi garuruwa wurare wurare suna yau karatu dan haka suka samu ilimi na hakika kowa ya tabbatar imamu nawawi ai malami ne kowa ya tabbatar ibnu hajar al-asqalani malami ne imamu nawawi shi na ba ku labarin shi yana ainihin yaro sai baban shi ya bude mishi shago saboda baban shi dan kasuwa ne a rinka sai da kayan tireda ko wasu abubuwa sai ya zama shi hankalin shi ba akan wannan kayan kasuwa yake ba hankalin shi yana kan karatu karatun da yau a makaranta sai zai na nazari ana nawa shi kuma yana duba hadisi ko fikihu sai wani malami ya zo siyayya sai ya ce wa uban ka ɗauke wannan yaro naka daga wannan wuri wannan wuri bai dace da shi ba a je a haɗa shi da malamai ya karatu nan gaba zai zama wani abu a duniyan nan sai uban ya ji wannan nasiha sai ya ɗauke shi sai aka je aka haɗa shi da malamai yayi karatu yayi karatu fiqh hadisi lugha babu inda nawa bai yi rubutu ba yana da babban littafi sharhin sahih muslim al-minhaj bi sharh muslim bin al-hajjaj kan da wannan sharhi duk malaman da suka yi sharhin muslim sai da ya kwantar da nasa sharhin nashi ne kadai yanzu yake yawo a duniya an gane ko yana da littafi na fiqh al-majmu' sharh muhazzab yana da littafi na fiqh ar-rawda ga littafi da yake da shi na tarihi da lugal arabiya ainihin abin nan tahdhib al-asma'i wal lughati duk a irin waɗannan wurin malamai na zaure ya karatu mun ga fa mutakharrija jami'ar jami'a wadda ta fito daga jami'a ta yi digiri akan islamic studies ba amma aka ce ta rubuta inna anzalnahu da ka ta kasa sai aka bata qur'ani ta budo inna anzalnahu ta kwafi sai ta kasa kuma digiri take da shi akan islamic studies dan Allah ba a yaudare mu ba to wallahi yahudawa suna kashe addinin musulunci tun daga farkon shi har karshen shi kuma wallahi kowa ya lura ko ta ina ya karni suke ko ta ina duk shekara fa yahudawa suna da wasu waɗanda ke warewa suna turawa su yi karatu na addinin musulunci to ake kira mustashriqu da larabci da turanci orientally karatu za su je su yi tsagoran karatu na addinin musulunci idan baka hankali ba sai ka fada cikin tarkon su baka sani ba kana kyamar yahudawa sai ka fada cikin tarkon su. da duk shinari nan sun yi wanda duk duniyar musulmi yanzu ya shiga ya zama jini da nama na musulmi ya zama ya musulmi za su yi ware su daga jikinsu mungit mungit kiristocin misira suka yi shi yahudawa yahudawan misira sun suka yi mungit Don haka aka yi sauri aka buga wani littafi an nuz'atin nasraniya fil mungit ana bayyana cewa wannan mungit na kafirai ne ba kafirai suka yi shi amma ba gashi musulmi na karanta ba ba ka sani ba in suka zo bayani dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sun yatsan mushi da daraja tun daga farko har karshe in suka zo game da musulunci sai su fassara musulunci da mummunar ma'ana menene azumi da suka zo sai suka ce azumi shine ka daina cin abinci ko ka daina magana daga farkon sati ya karfe bakwai zuwa sha biyu rana haka azumi yake haka ake yin azumi a musulunci sun fassara according to christianity religion mun fahimci wannan ko wallahi wallahi kirkin da yahuda suke mana wallahi yana da yawa akwai littafi da duk shekara ana bugowa almasuniya ana bayyana irin makirkin da suke yi bana sun shirya makirci kaza in suka tashi za su zauna ne za su waɗannan aikin su kenan amerika da ingila da sauran manya-manyan ƙasashen kafirai waɗannan veto powers su ne suka haɗa ƙarfi akan a koyar da ɗaya na yahudawa yadda za su bata addinin musulunci za a kulla wa musulmi makirki wanda nan da shekara ɗari ba za su iya fita daga cikin shi ba bari buga mana misalin kwaya ɗaya turawan mulkin mallaka da suka zo ƙasar nan babban abin da suka shi ne duk wasu arna ko waɗanda ke kewaye da musulmi sai a yi sauri sai a saka su a cikin addinin kirista sai su wuce ku dai musulmi ba za ku karɓi kiristanci ba ko to a wuce amma arnakun da ke kewaye da ku dukkan su an mai da su kirista kuma an nuna musu cewa ba su da makiya kamar ku musulmi ga misalin zangon ka ya ishi kowa wa'azi na ɗauki misalin munan zaria ƙananan hukumomin nan ikara da sauran ƙananan hukumomin nan da ke kewaye da mu duk ana bin maguza ana saka cikin addinin kirista mu muna nan tsakiya muna yin musulunci kewaye da mu kuma duk kafirai yaya za mu da rayuwar mu randa da suka miyar sakar mana sannan 'ya'yanmu na musulunci an tada tunaninsu daga addinin musulunci gaba ɗaya Ya'yan musulmi ba su tunanin addinin musulunci boko ya kamata su yi ko boko ma ba a bar su su yi ba sai a je bokon sai a shagaltar da su Amerika tana da wata ƙungiya idan ba ku sani ba wadda suna turo ainihin 'yan mata budurwa za a samu mai kyau mai tsura mai siffa mai ilimi na boko a turo a turo kaba guda hamsin kasa ta musulmi wannan sun taho ne su koyar da karatun boko kyauta ilimin da kuka fi bukata shi ba ba medicine ba chemistry biology science da sauran mathematics sai ka zo america ta turo ta za ta koyar a wannan jami'a kyauta ba a san ko kabo daga gwamnatin kasar ku abinda ake so gwamnatin kasar ku ta ba ta gida kawai to me zai sa ba za a karba da gudu ba ga malaman ba a jiyan su ga wata za ta karanta kyauta ba sai a karba ba to aikin da america ta turo wannan kwaya ɗaya ta yi a wannan jami'a shi ne ta nemi ƴaƴan musulmi guda arba'in ta koya musu zina da ya za ta koya musu zina ba duka ba zagi dama dai nan da yaron ka ya taso shekara shida sai ka kai shi primary 1 2 3 4 5 6 shekarar shi goma sha biyu ya gama primary yanzu ina yake buri secondary ko in ya tafi abin da yake buri ya je makaranta kwana a ita bacci ko shekara shida zai yana bacci ko shekara shida an ɗora a kan sha biyu ya zama nawa ɗan sha takwas yana tsakiyar balaga kenan lokacin yana da tunanin ya aure baya tunanin ya aure da yake tunani sai ya yi digiri sai ya yi masters sai ya sai mota sai ya sai gida sai ya sai kaza sai ya sai kaza kuma kowa ya san yanzu akwalar keke in kana so akalla sai ka sa dubu biyu zuwa dubu uku to balle shi an saka mai tunanin ya za ka yi aure baka da gida baka da mota baka da aiki to baya tunani yanzu abin da yake tunani ya shiga jami'a in ya shiga jami'a yana nan bai da aƙida dama dama zai zauna ya koyi karatun allo karatun islamiyya karatun hadisi karatun fiqh an ɗauke shi an kai shi bodin ko bai iya ba a bodin din nan kar ku manta senior din su suke yi da su duk wanda ke shakka akan wannan labari a je a saka kwamitin bincike akan makarantu na kwana kaga cewa yan aji biyar yan aji shida luwadi suke da yan aji biyu yan aji daya wannan abin ya faru tun muna secondary tun 80 balle yanzu an shigo 90 me kake ji mun fahimci wannan ko to ana nan yaro ya shiga jami'a bai da tarbiyya ta al'ada bai da tarbiyya ta musulunci wa a hannun wa wannan yaro yake rayuwa a hannun shedan to wannan malama ta shigo tana lacca daga amerika take kowa ya san amerikawa su ne samu dawon wannan zamani sai ta sa wando ta ɗani ta sa riga wadda har hammata ta za a gani a waje wannan yanci ne ta zanzare ana ganin duk surarta shi kenan shi kuma bai taba aure ba kuma ga faturiya, kyakkyawa yarinya ya ga tana fatan mashi fuska sai ta ce ta bayar da wani aiki ta bayar da asanin amma in aka yi a tattara a bawa ne wani ka zo ka kamun karfe hudu yau na la'asar sai zo sai same ta a gida ta shirya abinci mai daɗi abincin amerikawa bai taɓa cin irin shi ba an gane ko sannan ta gyara kanta tunda gidanta ne ainihin tana da yancin da in ta ga dama za ta yawo daga ita sai gajeren wando zai same ta daga ita sai gajeren wando sai rigar mama da can yana ganin ta da dogon wando ne ya dama cikinta da yar riga a kwanga haka to yanzu daga ita sai rigan mama sai gajeren wando cinyoyinta a buɗe cikinta a buɗe komai nata a waje kuma daga shi sai ita a gidan yana zuwa ga tebur ga kujera an gyara mai abin ke ciya koshi sai ya ga wannan ko da bata neme shi ba zai iya neman ta da karfi ya sai ya asara jami'ar ba haka bane to bal ko kuwa wallahi zai yarda to sai kuma sai ta neme shi to ta ta binciki tarihin shi duk sai ta sai ta recording sai ta aje ta saka ɗaya ya zama mazinaci sai ta wa arba'in haka za ta bar kasar idan ta gama wannan don Allah saurayin da bai taba aure ba ya fara zina da ba amerikiya ba turiya me kake ji zai yi karatun boko ba zai ba dama na muhammadiya wannan ya tuba tinti an gama lalata shi ko ba a lalata shi ba to kun ga shi kenan an yi mana asara babban misali akan haka ai duk yadda aka samu goyi irin namu dinnan ya kamata a same shi cike da makaranta alqur'ani makaddata makaranta hadisi makaranta fiqh don Allah yanzu saurayi nawa zaka samu yana da izu goma akan shi dan Allah saurayi nawa ke da izu goma akan shi yanzu kar ku manta waɗannan alarmomin an nan waye gari wata ranar mutuwa za su tafiya tafiya take waɗannan samari ba su ne malamai da nan gaba to waɗannan samari ba su haddace wani bai haddace ayatul kursiyyi ba dan Allah nan gaba ina ram suwa ne ne limaman mu shine suwa ne ne alƙalan mu suwa ne ne jago duk an riga an gama da mu shikenan sai ta aika America ina fata an gane sai ga an yi publishing a wata mujalla ai ga ƴaƴan musulmi guda kaza duk mazinata ne mai yiwuwa shi wannan yaro ma ya karanta karance zai karanta wani addini ba bokon kenan kuma ba al'ada nan gaba sai ya zama dattawan mu da malaman mu da kowa za a waye gari duk su zama fajirai amerikawa sun gama da mu ko ba su gama da mu ba to wannan kisan mummuke kenan da za su yi mana shi yasa su waɗannan amerikawa in kuka ga sun sa wa mutane makami to sai sun yi muku wannan kunki to mu yan Najeriya ba abin da ba mu karbe dan haka ko ga Amerika sun taba kawo mana haji amma Libya fa an an kawata an kawata an kawata sun ki Algeria an kawata an kawata sun ki shine ake ta kashe su Bosnia duk sun ki to amma mu yanzu ta hanyar kalanda sai a batar da mu sai a samu cikakkiyar budurwa sai ke tsirara sai a ɗauke ta hoto saurayi bai da mata sai zo sai ya rika sai rinka mafarki da ita daga haka ya lalace ko bai lalace ba in ya fita da safa ba neman yan mata zai tafi ba in ana lacca mace tana da yankin don ana lacca za ta zo ta zauna kusa da kai ba yadda za ta yi ko ta zauna gaban ka ta zauna gaban ka wani irin mazi ne ba za ta zubar ba a garin nan ba ku kenan Allah la ta mu ba to haka yahudawa suke yakar mu kuma Allah bai mana alƙawarin fa ba za su daina yakar mu ba abin da yake cewa yayi wa in tu'minu ko wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in dai kun yi imani kun ji tsoron Allah shine takawa da muke magana to ma kirkin su ba zai cutar da ku ba amma fa ba za su daina ba za su ta yi tunda annabi ma sun ta yi mishi amma bai cutar da shi ba to mu ma mun cika wannan sharadi guda biyu imani da tsoron Allah to shi kenan za su yi amma ba zai cutar da mu ba amma ba haka ba zai ta cutar da mu kuma yanzu kowa ya duba ya gani jama'a yanzu ko yar liman ake aurarwa in ba sa'a akai ba sai ka ga irin tsarin bikin da ake irin tsarin yahudawa ake yi dukkan su yan matan kowace za ta kone kanta za su fito in ba a kone kai ba sai ka gyara gashin sai a daure a ƙarshe sai a soka riban ba haka suke yi ba sai ka gaji ƴaƴan musulmi yanzu suna sha'awar su ma su bude kansu yanzu suna sha'awar su sa wando wannan sa wando daga ya aka fara sai a ce Pakistan Pakistan biri da wando ne fa sai a ce Pakistan a hankali a hankali shi kenan yanzu ƴaƴan musulmi ka tafi duk jami'o'in ƙasar nan za ka samu akalla ƴaƴan musulmi mata guda goma suna sanya wando eh? to to Allah ya shirya da mu to wallahi tallahi wallahi ne kan mutiyamul laili in ba haka ba wallahi yahuda za su yi ragaraga da mu Allah ya kiyaye to shine Allah yake walan mara almu'minuna al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga kungiyoyi na kafirai sun kewaye garin Madina kalu sai suka ce haza ma wa adana Allah wa wannan dama Allah da manzon Allah sun yi mana alkawari wannan shine abin da aka yi mana alkawari dama kafirai za su yake mu an yi mana alkawari wa sadaqa Allah wa kuma Allah da manzon Allah sun yi gaskiya abin suka faɗa ya faru amma waɗannan rindunoni sun tsorata su da Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan bai kara musu komai ba sai imani da mika wuya sai suka ƙara cikakken imani ba su tsorata ba aka ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu mutane sun muku taron dangi ku gudu ku ji tsoro sai suka tsara imani akan haka wa qalu wa ni'mal wakeel wa ta'ala Allah madaukaki yace allazina qala lahumun nasu muminai su wasu kafirai ko kuma munafikai su ne annasu nan allazina qala lahumun nasu muminai sune waɗanda munafikai suka ce da su innan nasa kad jama'u lallai mutane fa sun yi muku taron dangi to nan al-ma'rifatu u'idat ma'rifa al-ma'rifatu u'idat ma'rifa ma za ta qadi kanat aina al-ula illa bi qarinatin wa qarinatu huna zahira aka ce in alu da lam aka sake maimaita ta ta'arif kenan to na farkon ake nufi sai inda wani dalili to anan aka ce annasu na farko aka sake maimaita annasu to wani dalili shi yasa za a ce nasu na farko ba na biyu ake nufi ba shi ne na farko waɗanda suka zo kafirai fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imana sai wannan ya ƙara musu imani kuma basajin su tsorata sai kuma suka ƙara imani kamar fetur ne ya kama da wuta sai kuma ka ɗibo ruwa ka zuba ya zai ƙara sai da ya ƙara sama wa qalu suka ce hasbunallahu ai Allah ya wadace mu wa ni'mal wakili kuma madalla Allah ya zama shine jagoran mu kan kalabu bi ni'matin min Allah sai suka koma gida da ni'ima daga Allah shine suka ainihin samu ganima kenan wa fadlin da kuma ɗaukaka Allah ya taimake su akan kafirai lam yansasuhum su'un wani mummunan abu bai same su ba wattaba'u ridwanallahi suka biyar da Allah din yarda Allah shi yasa sai suka yi nasara wallahu zu fadlin azim Allah yana da falala kuma falalan mai girma Allah ya bamu suratu ali imran aya ta 173 zuwa 174 wa qala ta'ala har wa yau Allah ya yace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la ka dogara ga Allah wanda yake shine rayayye wanda baya mutuwa ma'ana mahallu shahid akan dogaro kenan duk abin da zaka ka dogara ga Allah wa ta'ala har yau Allah yace wa ala mu'minuna mu'minai su dogara ga Allah suratu ibrahim aya ta 11 ma'ana duk mumini to ya dogara ga Allah wa ta'ala har wayo Allah ya ce fa'iza azamta idan ka himmatu za ka yi wani abu fa tawakkal ala sai ka dogara ga Allah in shawara ta tashi ka nemi shawara amma lokacin da za a zartar da shawara kaka dogara ga shawara masu shawara sai ka dogara ga Allah shine fa idza azamta in kai azama za ka wani abu sai ka dogara ga Allah والآيات في wakuli بالتوكل كثيرة معلومة malam ce ayoyi waɗanda ke umarni da cewa a dogara ga Allah suna da yawa kuma sananni ne a gurin malamai alarramomi ko wa qala ta'ala dadin dadawa Allah yake wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ku isa ya taimake shi sai sa duk sanda ka cuci wani in yace Allah ya isa wallahi kai mar maza kamar mai da hakke shi daga cuci wanda zai ce maka Allah ya isa gwamma maka cuci wanda in ka cuce zai turmushe kai ya kwace da karfi amma in yace Allah ya isa ma'ana ba yadda zan yi fafe kai Allah to Allah ko ai ya isa kwarai da gaske dan haka wallahi ka ji tsoron wanda zai ce maka Allah ya isa sai ce a ah, ba ai an yi tafi dubu me aka yi baka yadda da tashin kiyama bane wallahi shi yasa ka faɗa haka wallahi duk wanda ya san tashin alkiyama ai an samu cikin tabi ai wasu an karanto ayoyin tashin kiyama faɗi suke su suma wani ma mutuwa da karanta faɗi za nukira fil ko sai ya faɗi matacce idan aka busa ƙaho sai tunanin irin bala'in da ke tare da busa ƙahon nan sai ya fadi sai ya suma sai mutu sa'id ibn jubair almajirin abdullahi ibn abbas kullum muna karanta isnadin shi nan an sa'id an ibn abbas hajjaj ya kamo shi zai kashe shi yace an gaya min cewa tunda kake baka taba dariya ba yace kwarai da gaske yace yaya zan yi dariya ban ketare sirati ba ga zabaniyawa suna jira ga hisabi ga kabari wanne zan ji da shi cikin waɗannan dan Allah wata gara ka samu za ka yi dariya a duniyar nan to amma duk sai a shagala sai ga ana dariya har ana kwalla sai dai gafara ubangiji al-imamu hasan al-basri ya ga wani saurayi ana hira yana ta dariya har yana tinsirawa sai kira sai ce ka ce tara sirati ne sai ce a ita amma kake wannan dariya yace ka shiga uku wallahi Allah ya kiyaye mu Ina Allah yake falyabku kafiyar eh wal yadhaku qalilan dariyar ta zama yar kaɗan ko wal yabku kasira kukan ya zama mai yawa shi ne da wannan aya malaman tafsiri suka ce duk wanda dariyar shi ta fi kukan shi yawa saboda tsoron Allah shi ne cikakken munafiki wannan dariyar shi ta fi kukan shi na tsoron Allah yawa wannan munafiki ne ta hisaban yasira kenan Allah ya mana hisaban yasira eh hadisin ya Allah ya yake da kun san abin da na sani da kun yi dariya ya kaɗan kun yi kuka mai yawa an gane ko kuka da yanzu ne yake tabbatar da fasara wannan aya to shi ne na yake cewa ai kafihi ma'ana Allah ya isa ya taimake shi ya fasara hasbuhu ne wa qala ta'ala har wa yau Allah madaukaki ce. innamal mu'minuna ai siffar yadda mu'minai suke allazina idza zukira Allahu sune waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatan sai su cika da tsoro saboda sun ga ambaci Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in kuma aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai su kara sai aya ta kara musu imani sannan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma sun dogara ga ubangijinsu waɗannan su ne mu'minai na hakika mu'minai na gaskiya ma'ana duk mu'minin da ya zama da ya ji an yi magana da ta shafi ubangiji sai shiga tsoro sannan da an karanta aya alqur'ani sai ji imani shi yana ƙara ƙarfi to waɗannan su ne mu'minai wal ayatu fi fadli tawakkuli kathiratun ma'rufa mala yace ayoyi da ke magana akan falalar dogaro ga Allah suna da yawa kuma sanannu ne wa ammal ahadisu amma hadisai da ke magana akan falala ta dogaro ga Allah fal awwalu an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala na farko an samo shi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da baban shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace uridat alayya al-umam an yi mini faretin al'umma ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda darajar shi sai da Allah ya nuna mishi mutane al'awwali na wal akhiri tun daga na farkon halitta har na karshe sai da ya tsaya haka aka nuna mishi su suka wuce gaban shi yana ganin su da annabi wani ya wuce da mutanen shi da annabi wani da nashi mutanen lokacin da ya yi isra'i da mi'raji to a lokacin da ya yi isra'i ma'ana mi'raji zuwa sama yana zuwa sama ta farko sai ya samu annabi adamu da ya samu annabi adamu sai ya ga da za su sai da aka ce wane ne yace mala'ika jibril ne kai da waye yace ni da muhammadu ne an aika ya zo ne ya zo ko kuwa aka ce an aika ne ya zo sannan aka bude annabi fa sai da izinin Allah za a ba shi izini aka bude yana shigowa sai yace sai ba wani dattijo sai ya kalli dama sai ya fashe da kuka eh, sai ya dariya sai ya kalli hagu sai ya fashe da kuka sai tambayi mala'ika jibril yace wannan dattijo fa sai ce ai annabi adamu ne in ya kalli dama ya nuna mishi ga 'ya'yan shi wannan na masallaci wannan na karatu wannan na sallah wannan na ibada ayyukan alheri kenan sai fashe da dariya saboda farin ciki in kuma ya kalli hagu sai ga wannan a gidan dambe wannan gidan kwallo wannan ya zama gola wannan ya zama coach wannan ya zama shine shugaban sinima wannan ya zama operator wannan ya zama dan iska wannan gashi nan sai kuma sai fashe da kuka haka ake wa annabi adam har ai tashin duniya manzon Allah yake to sannan aka nuna mai dukkan al'ummomi ga annabi Musa da mutanen shi ga wannan annabi da mutanen shi wani annabin kuma ya zo wa'azin ma duk garin ba wanda ya yarda da shi dan haka kar ku yi mamaki wai dan an zo an yi mutane da'awa taho ga addinin musulunci ko dan ba su ansa ba wannan ba shi ke nuna wai addinin ba daidai bane yanzu za mu karanta wani annabin ya zo ya wa'azi duk garin ba wanda ya bi shi wani kuma ya zo mutum ɗaya ya samu wani kuma ya zo ya samu uku ko hudu ko biyar shin tun da mutane ba su bi shi ba sai a ce ƙarya yake yi a'a ashe gaskiya ba a gane ta saboda Suwa na na ciki sai dan ita gaskiya ce ake gane ta ko mun fahimci wannan shine kafirai suke cewa Allah yake ba mu labari yace wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi da alheri ne wannan addini wannan abu da ake da alheri ne ai da mu ne a gaba da ba ku wasu malama ba da ba ku gani ban ba da ku wani ba sai Allah ya ce wa idh lam yahtadu bihi tunda fa su samu alqur'ani ya shiryar da su ba fa sayaquluna hadha iskun qadim hasharri ma ta iya ce ai qur'ani ta tsune mutanen da ce Allah ya kiyaye da annabi ya ce uridat alayya al-umam an nuna mana al'ummomi baki daya fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu sai na ga wani annabi tare da shi akwai wasu mutane mutanen da ba su kai goma ba su ake cewa rahab wan eh ruhai eh tasgiri ne na rahab ruhai sai na ganshi da dan mutane kadan kamar ka kallala abin sai na ganshi da ruhai dan mutane kadan ba su kai goma ba wato kasa da goma ne sosai wan nabiyyu wan nabiyya naga wani annabin wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani yana tare da mutum biyu mutum ɗaya ko mutum biyu an gane wani annabin da ya zo daga shi sai mutum ɗaya kawai ke bin shi wani kuma da ya zo sai mutane biyu ya samu wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun wani annabin ma na gan shi shi kadai ba kowa tare da shi da ya zo gama wa'azin gaba ɗaya suka fi yarda da shi dan haka dan kaga wai an zo ana da awawai wani da wani ba su zo ba kace a da ƙarya ne ai da gaskiya ne da awai karshen ta in ga yawan nan ma yawan tsintsiya ne ba sharafa duk abin da kaga an yi haya mutane sun taho wallahi in ana tantance gaskiya da gaskiya ba duka mutane za ku ga sun ba wannan sai mumini original shi ne zai taho amma in ka nan da nan an kira da yawa an taho yanzu nan mutum dubu goma dubu talatin wallahi mu fara tunani ko an kauce hanya ne amma dama haka musulunci ya fara sanda musulunci ya fara suwaye a gaba talakawa samari su ne a gaba koyaushe haka musulunci yake fara yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi sai sayyidina Abubakar sai su aliyu sai su bilalu sai su suhaib ga su nan sai su ammaru talakawa ne a farkon musulunci sai da tafiya sai tafiya sannan wannan ya shigo wannan ya shigo tun da ya an fara aiko da zakka wannan biya wa laysa ma'ahu ahadun wani annabin ya zo ba kowa tare da shi in rufi ali sawadun azimin sai aka ɗago mini wasu tarin mutane masu yawa sawad tarin mutane azimin masu yawa ma'ana masu girma idza sawadun azim sai na ga tarin mutane masu yawa ma'ana sun fi na annabi Musa yawa faqila li sai aka ce da ni unzur ila al-ufuq akhar kalli ɗaya wannan sashin kuma kalli wannan sashin fa idza sawadun azimun nan ma sai na ga tarin mutane da yawa faqila li sai aka ce hadhihi ummatuka wannan ita ce al'ummaka ya kai dan lele wa ma'ahu sab'una alifan to bari mu ji kuma wata ƙarin falala manzon Allah ya fi duk annabin da ka sani a duniya balle wani waliyi balle wani malami balle wani karabitin fasinja an gane ko yace wa ma'ahum sab'una alfan tare da cikin mutanen nan naka akwai mutum dubu saba'in ya na aljanna za su shiga aljanna bi ghairi hisabin babu hisabi wala azab babu azaba ko bincike ba za a yi ba cikin waɗannan al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda daga an tashi alkiyama guda dubu saba'in sai sun gama wucewa tsaf sai sun shiga aljanna sannan za a fara gwajin kayan mutane su ba custom duty Allah ya sa muna ciki Allah ya sa a aiki sai an bi nan ana ce maka manzo Allah ya ce kana cewa haba duk malaman nan na bakin kwararo malaman bakin kwararo wallahi sa jefa ka wallahi ku wuce tare ina fata an gane Allah ya shirya da mu sun mana haba to annabi ya gama ba su labari ko sai yunkuri sai shiga fa da kala manzilahu sai yunkuri sai shiga gidan shi faqada an-nasu fi ulaika sai waɗannan sahabbai sai suka fara hira game da waɗannan din nan alladheena yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin waɗanda ba su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wala azab babu azaba faqala ba'dhum sai wasu cikin sahabbai suka ce fala allahum alladheena sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yiwa sahabban manzon Allah ne daga cikin su ne za a samu waɗannan dubu saba'in wa qala ba'dhum wasu suka ce fala wulidu fil islam me yiwa waɗanda aka haifa a musulunci ne su ba su taɓa maguzanci ba ba wabi na bane haka wasu suke ganin fassara to bari mu ji wannan hadisi na daga cikin hadisan da ke rusa cewa wai sabanin al'umma ta rahama ne a ce wai an yi sabanin fahimta sai a ba kowa akan yadda yake wannan shine asalin bata fa a cikin addini wannan yayi nan wannan yayi nan sai a ce tunda fahimta sai kowa ya rike tashi wannan shine asalin abin da yake ka ɓata a cikin addini waɗannan sun ce ai suna ganin fassara wannan ma'ana ta manzon Allah kaza ko waɗannan sun ce kaza falam yushriku billahi suka ce mai yiwa waɗanda aka haifa a musulunci ne ba su haɗa Allah shay'an da komai ba wa bakaru ashiya'an suka dai faɗa abubuwa da dama wannan yace mai yiwa zuwa ne mai yiwa zuwa ne mai yiwa zuwa ne فخرج عليهم رسول الله sallallahu الله wa sallama فقال sai manzon Allah sai ya fito sai yace da su mallazi ta kudu na fi akan me kuke tattaunawa an samu suna tattaunawa game da matsala ta ilimi an gane ko fa akhbaruhu sai suka baiwa manzon Allah labari fa qala bari mu ji manzo Allah bai ce tunda ku sahabbai ne ai ashabi kan nujumi man yake baitin kadi wannan hadisi na yan tasini ne wannan fa hadisin yan tasini ne masu bata addinin musulunci su ne suka kaga wai annabi ya ce ikhtilafu ummati rahma ashabi kan nujumi man yake baitin kadin wannan la'anannu ne suka kaga shi wai sahabbai na kamar taurari suke duk wanda kuka bi kun shiryu wannan wallahi tallahi ƙarya ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba yaya annabi zai faɗi wannan magana ba ibnu hazmin a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam yace yaya annabi zai gina mu akan bin mutanen da za su iya yin daidai kuma za su iya kuskure yace duk wanda aka biya daidai kuma menene hikimar da cewa shi a dishi? in dai haka ne ko annabi ya ce haram sai wannan sahabi sai ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza sai aka ce duk wanda ka biya yi ai sabanin fahimta ne akwai sahabin da gwargwadon fahimta shi yake yawu na jafa ne shi ne Salman farisi in kana da sunan kubra ta Imam al-Bayhaqi cikin mujallad na farko ka duba yace yawu na jafa ne sauran sahabbai kuma suka ce ba na jafa bane da wanne zaka dauka wani sahabi yace jiya sayar da ita halal ne shine Khalid bin al-Walid yana nan a cikin al-hikam fi usul al-ahkam shan ta dai duk ijma'i haramun ne amma siyar da ita fa Khalid bin Walid yace ai siyar da ita halal ne me yasa manzo Allah bai hana ba shi bai san hadisin ba yana can wurin yaki dama ba komandan yaki bane yana ta yana kashe kafirai ina fatan mun fahimci wannan wani sahabi shine Abu Talha al-Ansari wannan mijin uwar Anas yace in kana azumi ka ibo abu mara nauyi ka ci ba komi dan kilishi haka dan rigi haka dan ka ci ba komi kana azumi yana nan cikin alhikamu fi usulul ahkam ibn hazm sai ya karkata sai ce yanzu waɗannan zaka ce yayi daidai a bisu yanzu ka yadda ana azumi ka zo wani ya danki alewa ya zuba a baka in ka taba jiya ce a sahabi kan nujumi zaka yadda Allah shi yadda eh to dan dan dan jigiri na mace tana girki ta dan dan jigiri da watan azumi ko kuwa ta dan dan ma ta tofar wasu malamai suka ce makaruni sai suka ce halal wasu suka ce khilafun aula mazhaba uku sai annabi ya ce eh? <laughs> babu laifin ta nan da na amma ta nan da na ta haɗi <laughs> an yi ta haƙiƙin to shi ne sai suka ba shi labari sai annabi ya nuna duk fassarar su ba ke daidai ba sai ce humun lazina layar kuna su ne waɗanda ba sa tofi tofi kala biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun yace da tofi da laya da asiri wannan duk addinin kafirci ne to sai kuma aka samu shi yana ainihin zaunar da alhassan da husaini yana yi musu addu'a yana tofa musu uizu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma sai tofa musu kuma wata ran shi bai da lafiya annabi sai malaika jibril da yi tofi ya karanta ya tofa musu. sai aka ce wannan ya nuna ashe tofi kala biyu ne akwai wanda ya halatta shine wanda ake da addu'o'i na qur'ani da hadisai sahihai to ya halatta wannan wanne ne bai tabbata ba wanda bai halatta ba wanda yake shine shirka shine kefin da ya zama akwai surkulle a cikin irin wanda ake zuwa malaman su suke yi an gane ko sai a ce wai kina son Allah ya baki haihuwa yadda yake har za ki samu yaya, masu yan nono zai ki je budurwa fa ta yi sabon aure ba sabon aure hankalinta ya kwanta tana gidan miji amma bata samu aure ba ta ji daɗi jiki ya yi lafiya bata samu haihuwa ba sai ta je wurin malami sai ta tuɗe rigarta wai sai ta rufe idanta malam zai mata tofi an gane ko sai ya rubutu sai kewaye mamanta haka kuma shi zai wanke yana karanta yana tofa yana wanke mama akira maka lab ya kuma a kasar nan ake yin haka ba ana faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kuma da yake ba a san malanta ba da wannan malami ne yin haka da mai karanta da risala wai duk a ce malami ko kuma bata samu haihuwa ba sai ce to wai shine zai rubutu akan ta kuma wai shine zai goge ka ji dan dambara ko Allah ya shirya da mu sai annabi ya ce su ne waɗanda ba su yin tofi to ka ce irin wannan tofin mai kafirci amma in addu'o'i ne na sunna ko qur'ani ya halatta wala yasarquna kuma ba sa neman a yi musu tofi su ba sa yi kuma ba su zuwa wurin malaman tsubbu su yi musu tofi wala ya tafayyaruna kuma ba sa yin canfi ka tashi tafiya sai ka fito sai ka gamu da makaho ko ka gamu da kuturu sai a ce to akwai wata mummunan ma'ana kana fitowa sai ka gamu da kuturu to ba sa'a kenan ko ko makaho ne ba sa'a in ka fito ka gamu da makaho sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka koma ba sa'a kenan amma ka gamu da kuturu to za ka sa'a kai canfi kenan kai iyara kenan to canfi kafirci ne an gane ko eh eh nan sa'a take idan ta kalli gabas gabas eh inna lillahi wa inna da addinin ne wa ala rabbihim yatawakkaluna sun dogara ga Allah ubangijinsu kawai ma'ana ba sa tofi ba su neman ai musu ba sa yin canti su sun dogara ga Allah wannan shine mahallin shahid to duk wanda ke son ya shiga aljanna babu hisabi babu azaba ya cika wannan sharadin shine mahallin shahid an fahimci wannan ko faqama ukashatu bin muhsan sai wani sahabi mai suna ukashatu dan muhsin sai ya miƙe فقال سيشي minhum manzo allah ka roki allah ya saka ni cikin su fa تكنسو sai manzo Allah ya ce anta minhum kai ma kana cikin su wannan ya more ya samu testimonial da certificate daga hannun manzan Allah na aljanna amma kun ga wallahi su ba za su yi a ah, haba tun da mu zala Allah ba mu stamping ai sai mu ci gaba da abin da muke yi kullum suna da kamar suna da garanti amma sun fi kowa tsoron Allah kuma kun makama rajulun akhar sai wani mutumin shi ma sai fa faqala sai wannan mutumin yace ud'u Allah an yaj'ala li minhum ya rasulullah ni ma ka roki Allah ya saka ni cikin su faqala sai manzon Allah yake sabaqaka biha ukasha ai ukasha ya riga ka ya ka ce hikima a nan da manzon Allah bai ce a'a lasta minhum ba baka daga cikin sun annabi yace baka daga cikin su ba zai shiga aljanna ba kenan sai ce a kashi ya riga ka ma'ana wannan hanyar damar yanzu kwaya ɗaya ce aka bude za a samu a shiga yanzu sai ka je ka ci gaba da aiki ka shiga ta wata hanyar mutafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi da a ce manzo Allah ya ce to anta minhum da fa lokacin nan sai ku ga mata da kowa yana cewa ruwa gowa da gudu ya rasulullahi ud'u Allah an da ni minhum duk sai su kare cikin mu ba za a samu ba ke <laughs> sai wannan da zaro hijabi da gudu take ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'ala ni minhum yake anti minhum a wa kaifa nahanu ayyuhal ansar <laughs> wal ruhayt malan yace ar ruhayt din nan zai fassara garibul hadisi sai yake da dammin ra ay wa rafa abamma ace ru tasdiru rahab tasdiru ne na rahab wa hum duna asharati anfus shine kasa da mutum goma wal ufuq ufuq din nan annahiya wani sashi wal janib da wani bangare wa ukashatu ukashatu sunan wannan sahabi bi dammil ayn aywa an baki damma rufa'a kenan wa tashdidil kaf aywa kaulatsan shadda wa bi takhfifiha kuma a iya karantawa ba da shadda ba ka iya cewa ukasha ka iya cewa ukasha shine muke cewa ukashatu to daidai ne an ce ukashatu da eh wa ka shi ya ta ke murya ko ka san ba wai yana da wayo ne ko kuma ka da ana uka to wannan ya muri uka wa tasbidi yace amma yin shadda din afsahu shi yafi a ce uka shi to shine fi fasaha an gane ko to anan ainihin zamu kwana insha Allah ta'ala sai kuma mako na gaban Allah ya so ma ci gaba mahallin shahid a wannan hadisi shi ne duk abin da za ka yi sai ka dogara ga Allah an gane ko sai da duk abubuwan da muke mu dogara ga Allah shi kenan sai Allah ya taimake mu kar mu ce wai yanzu Najeriya kafirai sun yi yawa gwamnati ta ji karfin mu a'a mu ci gaba da duk abin da muke mu don Allah kuma mu tsarkake zuciyar mu ana nan komi da ya sai mun kafa gwamnatin musulunci a Najeriya sai kowa ya sha man fetur kyauta insha Allah free of charge an gane ko sallu ala nabi to gaskiya karfe takwas da rabi daidai mu dinga fara karatu sai a rinka kiyayewa takwas da rabi daidai saboda kun ga yanzu galibi karfe bakwai da rabi duk bakwai da rabi da minti biyar an yi sallar isha saboda haka karfe takwas da rabi daidai insha Allah za mu rinka fara karatu har wancan na can kasuwar muciya karfe takwas da rabi insha Allah za mu fara karatu Allah ya taimaka kurakuran mu marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya su. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna roƙon Allah waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta Allah ya rugurgu da kafirai da ainihin waɗanda suke ƙoƙarin su kawo musulunci cikas gwamnatin ainihin Amerika da take ta ainihin kai gudunmawa a dukkan ƙasashe na musulunci don a rusa addinin musulunci Allah ya la'ance ta Allah ya saukar da kwaran kwatsar da bai taɓa saukarwa ba ga ƙasar Amerika rabbana la tuzigh ذنوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله